baya ka uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da yammacin laraba 24 ga watan zulhajji hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da goma ga watan yuni 2026 miladiya kamar yadda bayani ya gabata tun lokacin da muka tafi hutu na wato sallah cewa wannan rana ta laraba goma ga wata ita ce ranar da za mu dawo hutu domin ci gaba da gabatar da karatuttuka kamar yadda aka saba cikin ikon Allah Allah ya mana gamo da katar da dacewa da ara mana rayuwa muka ga wannan rana cikin nasara da kuma ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka a cikin abin da ya saura na rayuwarmu a nan wannan hutu alal haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya nuna ikonsa a ɓangarori da yawa domin Allah ya karɓi rayuwar wasu kamar yadda ya raya wasu da muna addu'a waɗanda Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsu Allah ya ji kansu ya kuma gafarta musu waɗanda kuma suke asibiti a kwanci ana fama da jinya muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ba kowa lafiya a yau din nan ma mun waye gari da ɗaya daga rashin ɗaya daga cikin iyayenmu wato na'ibi na masallacin Sheikh Alhaji Ahmadu cancanji wato Gwani Ismail Allah masa rasuwa wanda duka ranar asabar muka duba sa asibiti da shi Malam Ismail mai mota ainihin limamin masallacin da kuma shi na'ibin ma duka suna kwance a wuri daya ga dakin wannan ga dakin wannan to shi Malam Ismail wato limamin masallacin an sallamo shi bayan kwana biyu shi kuma malam yau Allah ya karɓi rayuwarsa yanzu nan da aka yi sallan azhar aka yi zana'idarsa muna addu'a Allah madaukin sarki ya gafarta masa Allah madaukin sarki ya rahamshe shi akwai waɗansu matasa da ne maganar su na san wasu a cikin ku sun karo da wa'azin juma'a da muka gabatar wanda Muhammad Sabir, Abdullahi Zuntu shi yana nan jihar Kaduna ɗalibinmu ne Allah ya jarabce shi da rashin lafiya wanda ya shiga jinya a asibitin Malam Aminu Kano a jihar Kano ya rasu a ranar alhamis da ta gabata wanda aka dawo da gawarsa a cikin dare ake zana'idarsa a ranar juma'a da ta gabata sai kuma a ranar juma'ar dan uwa mala abubakar sadiq pharmacy da ke gombe wanda shi ma duka mun yi bayani gane da rashin waɗannan matasa muna addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya rahamshe su ga baki daya Allah madaukakin sarki ya ba iyalansu haƙuri da jumurin rashin su mu kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon da su da imani ba tare da na tsawaita dogon bayani ba da zaran an ce an je hutu an dawo abin da ya kamata kawai shine kai tsaye a ci gaba da karatu ba tare da waɗansu muƙaddimat masu tsawo ba tunda dama can karatun an saba ai idan muka biya bayanan da muke so mu yi suna da yawan gaske za kuma su iya cinye mana lokaci wanda kun sani darasi ɗaya muke samu a yi sallar la'asar sannan mu ci gaba da saura saboda haka yau ma ba za mu ɓata lokaci ba za mu ci gaba da tsarin da muke tafiya a kansa na tafsirin ayatul ahkam kamar yadda ku sani muna nan a cikin suratul isra duka sun da ya gabata mun tike karshen wato aya ta 21 a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon aya ta 22 a cikin wannan sura mai albarka suratul isra fadin Allah ta'ala la taj'al ma Allah ilahan akhar fa taq'uda madhmuman makhzula akan ta zamu tashi abul fida isma'il ibn amr ibn kathir Allah ya da rahama yake cewa ya qulu ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wal muradul mukallafuna min al umma ake nufi waɗanda aka nufaka da wannan zance a cikin wannan aya sune waɗanda suke baligai cikin wannan al'umma cewa la ta ja'al ayyuhal mukallaf fi ibadatika rabbika lahu sharika ya ke baliga ya ke wacce aka fara rubuta alƙalami a kanki kada ki sanya ma Allah kishiya a wajen bautarsa gare shi idan kin tashi zaki bauta wa Allah ki bauta wa Allah shi kadai domin shi ya cancanta ki bauta mawa ba tare da kin hada shi da kowa ba idan har kika hada Allah da bauta a wajen wani yace to fataqu'u da mazmuman zaki koma ki wayi gari kin zamanto ala ishraki bihi wato sakamakon shirkan da kika yi wa Allah zaki zamanto makhzulan zaki zamanto tababba لأن الرب سبحانه وتعالى لا ينصرك بل يكلك إلى ma'ahu عبدت معه جماعة الله بزي تمكيك با Allah zai bakki ne da wanda kika yi bautan tare da shi kika gwama su sai bakki da wannan idan wani dodo ne ya bakki da dodonki idan wani Allah ne daban ya bakki da Allahnki wata bishiya ce in wani dutse ne ko ma menene wanda kika hada Allah da shi wajen bauta to sai Allah ya baki da wannan abu shine ma'anan makhzulan ya baki a kyale ya baki daga ke sai shi wannan abun ya saka miki ko ya baki ladan abin da kika aikata idan zai iya baki an gane ko ubangiji subhanahu wata'ala bai yadda hada shi da kowa domin kamar da kullun nake fada a dabi'a ta dan adam bai yarda da shirka ba wanda shi halatta shi aka yi bai yadda da mai ba da shirka ba to ina ga wanda shi ne ya halitta ina ga wanda shi ne mamallakin komi da kowa me yasa na ce haka na tabbatar da cewa babu ɗan adam ɗin da zai yadda a ce yau ga wani namiji ya shigo gidansa ya gan shi tare da iyalansa akwai wanda zai wannan sai dai idan ke da lafiyayyen hankali idan mahaukaci ne bai san abin da ke faruwa ba shi kenan kila ma ya masa dariya ya ga mutum kawai amma ka ga mutum da iyalinka za ka taɓa yadda da wannan ba sunan wannan abin shirka mara ba ka yadda wani ya musharaka da kai a cikin iyalanka ba a matsayinka na ɗan adam domin ka san cewa wannan mata kai ne ka biya sadakinta ka aure ta kila ma ka sha bugun ruwa da sanyi da ɗari da matsaloli a hanya kafin a baka aurenta kila ka bige wasu samari da yawa da kyar aka samu aka baka ita sannan aka zo aka shagulgula na biki duk waɗannan ababen ka yi su sannan kuma sai a waye gari ka shigo gida kawai kana sa ran matar ka ta maka mara ba sai ka ga wani yana zaune a falo ko kuma ya fito daga shi sai dan tawul ya fito daga wanka kai lafiya aka yi ce ai ni ma mata ta ce za ka yadda da wannan dan adam ba zai yadda da wannan ba yi wannan shine misalin shirka ne wannan to Allah ne ya halicce ki Allah ne ya baki lafiya Allah ne ya baki ainihin wato hankali ya azurta ki da ababe da yawa na ni'imomi wanda da kansa ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha inda za ki kididdige nemomin Allah ba za ki kididdige su ba saboda suna da yawa amma sai ya ce abinda kawai nake bukata kadai shine bauta mini ni kadai har ki hada ni da kowa to kuma sai kika yi sai kika ga a wani dodo can a ga wani boka can ya baki wani abu a ga wata laya can an ce makala a can ga wani gargarin magani an ce barbada a can kina tunanin wannan malamin ko wannan bokan zai miki abinda Allah ba zai miki ba kin hada Allah da wani a cikin bauta kina tunanin cewa wannan din abin da zaki shine zai sa bukatar ki tafiya ba Allah ba kuma sai ki ce Allah ya yarda da wannan to shi yasa a dukkanin zunubai babu zunubin da yake girman shirka shirka shine zunubin da yake kowanne girma duk duniya ba taba saba ma Allah da wani laifi ba sama da shirka shi yasa Allah cikin rahamarsa yake iya gafarta ma wanda yayi laifin da ba shirka bane za ki iya ƙarya Allah ya yafe miki za ki iya yin munafunci za ki iya annamimanci za ki aikata dukkan wani zunubi inna Allah yaghfiru menene inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dalika amma liman sha. Allah ya gafarta wanda ya mutu yana shirka da shi amma yana gafarta wani laifin da aka yi wanda bai kai shirka ba amma shi ma liman yasha sai wanda ya ga dama to me yasa ko da liman yasha ba a samu ba akan shirka dan ya nuna miki girman shirka ya nuna miki girma da hadarin da ke tattare da ita sama ta kusa ta ruguzo ƙasa ta kece duwatsu su ruguzo saboda an yi shirka ga Allah an ce Allah yana da ta kadu samawatu ya tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhiru al-jibalu hadda saboda me an da aulin rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada sarata shirka yake yar uwa ki sani cewa bala'i ce shirka tana lalata mutum ne gaba ɗayansa da aikinsa da ainihin wato rayuwarsa gaba ɗaya ya ɓalɓalce ya susuce ya koma lahira ba shi da komai kamar yadda suke faɗa ya yi zuwa duniya na irin zuwan kare karofi ba rini ba matsa zai yi mutuwar kare a saura ba sallah ba wanka domin kawai kamar ya liƙo ya koma ne kawai kuma da sabo ya ƙara komawa da sabo wato mutum ya faɗo daga cikin ruwan zafi ya faɗa cikin wuta Allah ya tsaye saboda haka bala'i ne shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya sanya ya zamanto cewa idan har mutum ya mutu ba tare da ya tuba akan shirka ba to shi tashi ta kare amma mushriki yana da dama yana da iko yana da wato raran lokaci da zai iya cewa Allah na tuba ka yafe mu abinda na aikata na kuskuren nan na shirkan nan da na yi ba zan sake yi ba nayi yi shi ne bisa kuskure nayi yi shi ne bisa jahilci to sai mutum ya tuba kuma Allah zai yafe domin shi da kansa ne yace qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatullah, sai ce inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an wannan jami'an din gaba ɗaya ne babu wani zunubi da aka istisna'in sa aka ce ban da shi har da shirkar tana ciki ita ma in an tuba ana gafartawa to kin ga ashi da ni da ke ba mu da wani lokaci da zamu bata mu ce sai gobe za mu tuba mu ce sai jibi mu ce sai ramadan ko sai karshen wata a'a yanzu nan yanzu nan ya kamata mu tuba kamar yadda Allah yake cewa alam ya'ani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah malamai suna cewa alam ya'ani ay ya'ani dinnan mushtaqqun min al'an yanzu ne ma'ana kamar yanzu Allah yana cewa ya mu mummunai ku tuba yanzu yanzu kar ku bari sai anjima, kar ku bari sai jibi a matsayin ki na mumina mai imani wannan kuskuren wannan laifin tuba yanzu yanzu kar ki ɓata lokaci saboda haka kar mu ɓata lokaci mu gane cewa lalle to shirkan nan tana da haɗari to kada ki mamaki dai Allah ya sa ya hukunta idan mushriki ya je gabansa ranar alkiyama da shirka Allah ba zai gafarta ba idan Allah ce zai bakki da wanda kika bauta ma tare da shi dan ki gani za su saka miki ko ba za su saka miki ba malam ya ce wa huwa la yamliku laki darran wala naf'an wannan da kika bauta ma tare da Allah wallahi ba zai taba amfanar da ke wani abu na amfani ba haka ba zai taba cutar da ke ba li'anna malikud durri wan naf'i huwallahu Allah wahdahu la sharika domin sarkin da ya mallaki cutarwa da amfanarwa ba kowa bane face Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya a tare da shi malam ya ce wa qad qala al-imam Ahmad imam Ahmad ibn Hanbal yana fada a cikin musnad ɗinsa hadisi ne wanda yake ingantacce yace haddathana Abu Ahmad az-Zubairi haddathana Bashir ibn Salman an Yasar ibn al-Hakam an Tariq ibn Shihab عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يكي تشيوى أتكون وانا حديثي مرفوعي النبي يتشي من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تصد فاقته النبي يتشي دم تمن بحلوشي يساميش عالم بابو bai da shi lafazin faƙa shine talauci a kira komai sai kika je kika saukar da talaucin ki akan mutane ma na kika ce ai wani ne ya ja miki karba talaka da ba dan wani ba da kin yi kudi da ba dan wacce ba da kaza kika daura mutane wannan talaucin an gane ko wasu malamai shurrah suka ce a ko kuma kaje kana neman su su yaye maka talaucin ba Allah ba wanda Allah ne ya kamata ki roƙa ya yaye miki biya miki bukata domin shi taskarsa abu da take a fili a ciki take damtse ba irin taskata bace ba irin ki bace domin taskata tana karewa amma ta Allah ba ta karewa taskar kina karewa ta Allah ba ta karewa taskar shugaban ƙasa tana karewa kamar taskar ɗan majalisa tana karewa da wakilai ko dattawa gaba da duk suna karewa amma na Allah baya karewa Allah ce ma indakum yanfad wa ma indallahi ba abin da ke hannunku zai kare na duniya shi mai karewa ne amma wurin Allah ko nashi bai karewa gaba da shi Allah so yake maka roƙe shi shi sama ya ce udu ubi a jillakum sai kun ki roƙi Allah sai kika je kina roƙon bayi kina so su su kawo miki da talauci an gane ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce to wannan talaucin nasa ba zai taɓa karewa ba ba zai taɓa karewa ba za ki ta zama cikin talauci ne saboda wannan kin roƙa ya baki kin roƙi wancan ya baki kin roƙi wancan ta baki kullun zaki ta ganin babu dai bai ishe ki bane domin annabi ya faɗa a wani hadisi ma da yake cewa man kana ghinahu fi qalbihi lam yazal ganiyan wa man kana ghinahu fi kasbihi lam yazal faqiran duk mutumin da wadatarsa ta zamanto a cikin zuciyarsa take to ba zai gushe ba yana cikin wadata ma'ana zai zama mai wadatar zuci zaki samu dan kadan ne amma zaki ce alhamdulillah Allah ya ma abun albarka Allah ya bani da yawa domin ya bani abin da bai ba wata ba ga mijin wance ma bai samu ba ga matar wani ma bata samu ba ga ya ta wance ba ta da abin da nake da shi ga kan wata wance ba ta da abin da nake da shi Allah ya mun falala mai yawa sai ki ce alhamdulillah saboda kina da wadatar zuci man kana ghinahu fi qalbihi in ji manzo Allah ce lam yazal ghaliyan kullu zaki zama cikin wadata amma sai ce wa man kana ghinahu fi kasbihi duk wanda ya zama wadatar ta tana cikin abin da yake samu abin da yake earning ani na karanta business administration na karanta accounting na karanta marketing ni ne general manager na kaza ni ne kaza ni ne kaza saboda ka ina da hanyoyi waya. ina da shiya akan wuri kaza a kamfani kaza ina da shares ga sanan da yawa har a kasar waje ma ya kamata in yi kuɗi ai saboda ni na gaji kuɗi iyaye da kakanni ina ganin wayanki ne da dabaraki kika nuna wa duniya cewa ke ji ka ƙaru na ce ya ce inna ma utituhu ala ilmin indi ha annabi ya to lam yazal faqiran wallahi ba za ki taba gusha ba kina cikin talauci idan ta za a samu kuɗi ma dudu mai yawan gaske a baki ki samu billion ba billions ma trillion ki samu a zo miki da kuka na naira dubu ce cikin cewa yo wallahi jama'a ba kuɗi ne ai ai kun san abubuwa sun yi tsada abubuwa sun tashi ba kuɗi saboda wadatar tana ga abin da kike samu ne idan ki akai yake so baki da wadatar zuci sai kawa zuci kike da shi baki da wadatar zuci kun ga hadarin abu saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce duk wanda ya saukar da talaucinsa ga mutane to talaucinsa ba zai kare ba ba za a taɓa toshe mai talaucin ba zai ta zama cikin talaucin ne amma sai ce wa man anzala ha billah amma duk mutumin da ya saukar da talaucinsa ga Allah aw shaka Allahu lahu bil ghina Allah yana dace da shi wallahi ma'ana abin da ya rage kaɗai ya rage wasu sai ce ai yana shi shine maza ka ba hanyar kasuwa inda ake neman kudin kawai shi ya rage ki bi idan ake neman kudin bayan kin roki Allah kin ce ya Allah ka azurta ni daga falalaka ya Allah buɗe min hanyoyin alkhairi ya Allah ka za kin kin saukar da abin zuwa ga Allah inda ya dace to Allah yana dab azurta ki dab nan shine ke kuma gari na wayewa take dauki yan bukiki ki hanyar kasuwa idan ilimi kike nema maza ki je wurin kofin malami in ka zane ki je inda ake neman abu wallahi kike kawai albarka kawai Allah ya bude miki kina ta samu kina ta samu ko shikenan sai kiga kin fita a cikin talauci kin gani haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fada yace imma ajal ajil wa imma ghinan ajil yace ko dai Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto cewa ya kawo ajalinki gaggawa mana lokacin ki ya kare ne haka ya rubuta shi shi wadata ne a ina zaki samu wadata aljanna ko kuma ya to cewa wadata ce ta gaggawa Allah zai kawo miki kina da rayuwa ma'ana da sauran numfashi a rayuwarki to wannan arzikin da Allah ya rubuta zai same ki zaki samu wannan arziki amma yau kin je gurin waccan kin yi ɗan murya gobe kin je gurin waccan kin yi ɗan murya ɗan murya taki ma sai ta toshe ki asa ma ya zaki to kwarai da gaske kuma bukatar ba za ta biyu sau da inda kika ga wurin adam bantarwa ko zai ci gashi wannan ta cika damun mutane wani ma zai baki ne irin irin tashikin cika naci don nan sunan wata hula ko tashi kafiya naci a baka dai a huta a huta da ke a yadda kwallon mangar a huta da guda amma ba za su taɓa wadata ka ba ba zai taɓa wadata ka ba Allah ya tsare mu saboda haka mu kiyaye wannan Allah subhanahu wa ta'ala a wannan hadisin yana nuna cewa wato hatta bukata da lalurar ɗan adam ya saukar da ita da tsaron wani ɗan adam ne zai biya masa bukata ba Allah ba nau'i ne na shirka kwarai da gaske roƙi Allah kawai shi a azubin asbab ba laifi ba ne sabon da zama sababi ne da cewa ga hanyar da ake samun abu kaza sake bin hanyar hanya ta halal Allah ya halatta a yi kasuwanci ya halatta a yi ka za ki bi hanyar kema cikin abin da ba zai saba ma shari'a ba ba zai zuba miki da mutuncin ki ba wannan duka ya halatta Allah ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta kasuwanci ya haramta riba saboda haka ya halatta ki nema kema amma fa kar ki manta cewa ke mace ce akwai abin da ya dace da ke akwai abin da bai dace da ke ba matsayin ki na diyama mace sannan kar ki manta da cewa ke uwa ce kina da ƴaƴa ki tsare musu mutuncin su kar a ce yau ga uwar suwa na tana wani abin da bai dace kar ki manta cewa ke mata aure ce kina da miji yadda zaki je tsare mutuncin mijinki da mutuncin aurenki kar ki manta cewa ke kabila kika zace kina da wata kabila mai asali mai daraja mai al'adu nagartattu wanda ba za ki je ki bata sunan kabilar ki ba an fahimta al'ada duk wata kabila tana da al'ada sai ki tuno da wannan al'ada Wannan kuma sai ki tuno to ke fakin fito a gida ne na mutunci gidan manyan mutane gida ne duk da aka je garin ku aka ce gidan suwa ne an san gida ne mai daraja a ce ai yau ga ai gidan ce take aikata abu kaza ba za ki ba za ki tsara mutuncin wannan gida za ki tsara darajar wannan gidan za ki tsara ta ko ina kin abin nan to shikenan sai ki fita ki je ki nema yadda kowa ke nema Allah bai ce ba namiji kadai zai ba arziki in ya zo kasuwa wai ban da mace a'a ita ma mace za ta iya zuwa amma sai dai mace nata akwai ka'idoji da hudud wanda ba kamar namiji ba wannan yawan mata da kuke kallo a kasuwanni yanzu alamu ne na tashin alkiyama yawan neman kuɗi da wuya ki ga mace ba ta neman kuɗi kuma take sai ta canza kaza ya koma kaza sai eh, ba a ce kar ai yana da kyau amma la alamu ne na tashin alkiyama a yau in kika shiga kasuwa wallahi kafin ki ci karo da namiji daya kin ci karo da mata talatin dari ma ko duk waɗannan abubuwan suna faruwa ina mazajen suke mun taɓa tattauna wannan matsalar da wasu 'yan uwa da mazaje sun yi bacci sun yi sakaci an bar wa mata nauyi namiji yana kwanci a gida matarsa ita ce za ta je ta yi cefar ita ce za ta yi kaza ita ce za ta yi kaza ya bar mata mun kula da gida wannan ba daidai bane wannan ba ya nuna baya kishin ki namijin da yau shi ke zuwa ya kasu ya cefa ne a kasuwa gani ake ya zama mijin ta ce wannan ko ba shi bane dama abin da ya kamata ya yi kenan ita mace hidima ake mata ba su ake ta zamanto baiwa ba lokacin da ka auro mace a gidan iyayenta ba cewa kai ka auro an baka baiwa ba ce ya ce cikakkiya da iyayenta suka baka amanarta sai ka bai kamata kai kuma ka mai da ita baiwa ba haka ce ma ki mai da mijinki bawa duk wani matsalar ki damu ki sai ki kora masa da kina ganin shi karkatacce kuka ce mai dadin hawa sai ki taka shi da cikin girama shi ma ba haka aka ce ba shi ma ɗane da ya haifi cikin uwarsa da ubansa da hukuncinsa da kimarsa da darajarsa da shari'a ta bashi kawai shari'a ta tsara ma kowa haƙƙinsa gwargwado an fahimci wannan ko kowa ya yi mu'ashara kamar yadda Allah ce wa ashiru hunna bil ma'ruf kowa na da nashi haƙƙin tana da nata ita ma kai ma kana da naka sana kowa ya tsare mu kowa amma dai kamar yadda nake faɗa bin hanya ta ne ta halal wajen neman arziki a duniya ba haramun bane an fahimta amma karki manta asalinki asalinki na halittar ɗiyama ce asalinki na cewa ke matar aure ce ke uwa ce ke kaka ce ta wasu ke jikan wani ne sannan gidan da kika fito al'adarki da kabilarki addinin ki kinki kalli wannan sai su baki wani irin kariya na musamman ya zama kina tafiya ne wani zai iya zuwa ya miki mu'amala mara kyau a hanya da kin tuno cewa ki fa musulma ce sai ki ga ɗabi'an nan mai da amsan nan bai dace da ɗabi'an musulma ba sai ki bari a wannan abin ya ci karo ne da al'ada ta sai ki bari saboda al'adar ba ta yi ba a ya ci karo ne da ni a matsayina na ƙiyamata ma a ga ina sa'in sa da wani namiji ko a ga kaza sai ki bari a a matsayina na matar aure a matsayina na uwa mai 'ya'ya an fahimta duk waɗannan abubuwan sai ki tuno su ga sanan birjik waɗanda za su zamanto makamai ne da za su zama suna miki seti sai shiga kin wanye lami lafiya kin shiga kasuwa kin fito eh, akwai kasuwancin da ma ba sai an je kasuwa ba kina daga aikin ki zaki yi kuma ki samu daloli yan silalla suna shigo miki ga sanan burjik za ki iya yin su Allah madaukin sarki ya shiryar da mu malam ya ci gaba da cewa wannan hadisin kamar yadda muka ambata imamu tirmidhi shi ma ya ruwaito shi da abu dawud min hadisi bashir ibn sulman bih wa qala tirmidhi hasanun sahih غريب لا تجمع الله تجعل مع الله إلها آخر فتقعود مذموما مخذولا يا كوانا حديثي ne cewa kada ka haɗa Allah tare da wani wajen bauta sai mutum ya koma ya zamanto abin zargi kuma abin kyalewa daga wurin Allah subhanahu wataala Allah ya tsare mu ubangiji ta'ala ya ce wa qada rabbuka Allah yayi hukunci lafazin qada ai hakama Allah ya hukunta ya farlanta Allah ta abudu kada ka kuskura ko karki kuskura ki bauta ma kowa illa iyahu sai shi Allah shi kada karki hada shi da kowa karki bauta wa kowa sai Allah haka Allah ya hukunta da abinda aka ce kuma an hukunta ne dole kawai haka za a yi ba shi da wani zaɓi na wai kina da zaɓi na daban saɓanin abin da aka hukunta da abin da Allah hukunta dole haka ne ba yanzu qada rabbuki ta kuni illa imra'a eh Allah ya hukunta dole ki zama mace za ki zo ki ce Allah ni wallahi namiji nan so nake so kai ni sai na zaki bi ki je sama ki je gun Allah a canza halitta kiki koma namiji yanzu namiji zai zo ya ce Allah ni ban yadda ba ya kai ni namiji ni mace nake so ni na mace nake so in zama akwai wanda zai haka haka Allah ya hukunta baki isa kuma ki canza ba Kina fata muna fahimta ayatul lahi kauniya haka suke baka yi kai ba dole kawai yadda Allah ya tsara haka zai zo qada rabbuka Allah ya hukunta kar abauta ma kowa sai shi da wasu kina zuwa da bautan da wani wanda ba shi ba to kin saba kin yi abin da ba shi aka halice ki dan wannan ba ubangiji sai ya ce wa bil walidaini ihsana iyaye a musu da'a iyaye a musu biyayya iyaye a kyautata musu ku kalli yadda Allah madaukakin sarki ya gwama bautar da yi iyaye biyayya domin abin ne mafi tsada bautar Allah shine tauhidi amma sai Allah ya gwama shi biyu wa iyaye biyayya dan ya nuna muku darajar iyaye darajar iyaye wallahi matsayin su no go area wallahi duk wanda zai iya cin mutuncin ke ci amma ban da iyayenki ban fahimta kamar yadda duk wanda zai ci mutuncin ke ci amma ban da mijinki kuma haka bane girwa na wuraren no go area ne wannan fa na iyayenki ana magana lokacin da yake gaban su a wannan matsayin amma kina aure aka kai gidan malam wani ko gidan alhaji wani to yanzu kuma wannan matsayin na iyayen naki ya koma bayan nashi to amma ba kuma shi ke nuna ki salawantar da iyayenki ba ba kuma shi ke nuna to tun da yanzu baki aure kuma bari ki salawantar da duk wani namiji dan ba miki ki bane a'a akwai matsayi matakai matakai saboda kima da daraja da Allah ya ba kowa ina fata muna fahimta in miji ne Allah ya ce walin rijali alaihin daraja saboda waɗannan ma an anfaqu min amwalihim ko Allah ke fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah azo kuma Allah ya sa wata fitra da ba za ta canzu ba kina son mijin kina kaunar su zaki je ki fara haihuwa kuma ki koma kina son yayanki shi ma ba laifi kika ba ya'yan nan naki kuma ke ce aljanna su suma dole ne su miki biyayya dole su mutunta ki su azzama ki su da'asta ki duka addini ya yi wannan tsarin ubangiji subhanahu wata'ala ya ce to lallai a kyautata wa iyaye Allah ce in ma ya bulughan da inda kibara ahaduhuma in Allah ya kaddari ki ta yi tsawo sai zamanto cewa ɗaya a cikin iyayen yana nan da rai bai mutu ba an gane ko gashi ya girma uwa ne ko uba aukilahuma ko duka biyun suna raye waɗanda iyayensu uwa da uba suke da rai yanzu a cikin masallacin nan su daga hannun su gansu uwa da uba kun gani don Allah ku kalli wani ikon Allah kalli yawanmu amma kalli ɗan adadin waɗanda suka daga hannunsu a'a ai yanzu uwa da uba na kanka uwa da uba waɗanda kuma ɗaya ne ke raye ko uwan ko uba ba matsala bane ya daga daga hannunsu ɗaya yana da rai ɗaya bai da rai su ma kalli adadinsu <laughs> tun ban kai ƙarshe ba amsa ta fito to ina waɗanda ba ko da kalla ka gani kusan dalibi duka ba ko da to kun gani ko to haka fa Allah yake abin shi wanda suka ci ba ko ɗayan fa su suka biya. kusan yawan ma masu ɗaiɗai da wanda su duka biyun suna nan kusan kankanka aka yi ni ni na a na ƙarshen eh, ba ko ba uwa ba uba saraka ni ma maraya ne Allah ya ji kan iyayenmu wato Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da Allah ya akwai hikima a cikinsa babu wani abin da babu hikima a ciki na taɓa ku labarin wani wani dattijo mai lalura a idansa bai da lafiya har an je asibiti ana so a yi masa aiki babu kudin da za a aiki an yi wata da watanni ana neman shekaru ciwo kuma ya ci gaba ido har bai gani gashi nan a rufe ya zo wuce yara suka shame shi jige shi da kwallo a idan ido kawai sai kama jini me ciwon aka samu yaran na hankalinsu ya tashi abinda za ku ga ba raba yara da irin wannan kwallon layin da ake yi sai an samu masu hankali za ka ce a tsaya a wuce suka shashi da kwallo wannan idan ya tsiyaye hankalin iyayen nan ya tashi na wannan yara da nashi 'ya'yan da iyalan aka dubu zama sai asibiti wallahi da aka duba likita suka ce ai amma gode ma Allah ashe wannan bugun da aka yi maka yana da kansa ya kama idan nan zai rasa idan gaba ɗaya harfi ɗaya idan wannan jinin da ya fita kawai an samu gaba ɗaya cutar ta fita sai zama kuma waraka ne akwai hikima ba ta maka duk wanda zai wuce a bige shi ko kaza amma a zahiri za mu ga ai fitina ce wannan amma ba mu san alkhairin da ta zo da shi ba ko ba haka bane so a cikin al'amura na rayuwa Allah subhanahu wata'ala haka ya tsara ibada ta bautarsa ita ce mafi girma abin da ya biyo bayan ta ko shine wallahi kyautata wa iyayenki suna nan da rai gaba ɗayansu ko ko ɗaya ne kika samu shi yasa Allah ya ce auki lahuma to sai Allah ya ja kunne na ya ja kunnen ke ce fala ta ma uffin kar ki kuskura ki ce musu uff eh ma'anar uff muke ce wai tur ko ai wannan kalma ta yi muni amma ba tur bane wannan ta kai makura karshe kenan kashi ma ai ta yi yawa kusan uff abin da malamai suka faɗa wani ah, fada muku maganar da abu hurera yake faɗa gane da tarbiyya da haƙƙin iyaye aka tambaye abu huraira dangane da wannan tarbiya sai ce law annal walada nafadha thawbahu bi janibi walidihi fatatayara al-ghubaru ala abihi kutiba inda Allah aqam da yaro zai zo wucewa ke ce kina zaune ko uba yana zaune da yaro zai zo zai wuce rigarsa sai irin iskar rigar ta dan wuce a fuskar uban fuskar haka dan koran na ga idan ta ba ta uban ba a shafa shi ta yi ba ɗan ƙoran ya ɗan buga fata tsayar al-gubaru ala abihi za a rubuta shi annabi ce kuti ba inda Allah ya aqram in ji Abu Hurairah ce, za a rubuta shi a wurin Allah mai taba mu iyaye kawai ka wuce ta gaban babanka ne ƙoran riga ka ɗan motsa a fuskar mahaifinka kun san cewa Abu Hurairah yana cikin talakawa a cikin sabon manzo Allah ko ba yana cikin talakawa ba wata rana abu huraira mahaifi ta kira shi ta ce abu huraira ta kira shi ta ce umna am umma wanda ya zo amtawa sai muryar shi ta wuce ta uwar shi mana kila ta ce abu huraira ta ce na'am labbaiki ya dan daga sama sai ya ga wannan daga muryar da ya yi sama da na mahaifiyarsa za a rubuta shi a wurin Allah mai sa'awan iyaye abu huraira sai da ya dinga istighfari sai da ya adashin gata ya ciwo bawa ya yanta Allah ya gafarta masa akan ya daga murya sama da na mahaifiyarsa talaka ne bai da ko amma sai da yan tabawa ba fa daura mai ba a sharance ba daura masa ba amma wai dan saboda girmama laifin daga murya sama da na mahaifiyarsa Abu Huraira ko misalin da malamai suka bayar dangane da uffin nan nan kusa abin da suka ce ke ce a gidanku misali a ce khadija ku ya guri na zaɓa suna khadija ne kawai saboda sunan kakata ne amma ba wai yawa in ma sunanki khadija ne ban sani ba ni da na bada misali ne to khadija sai aka ce ke ce a gida ta da iyayenki suka ce khadija yau za mu baki to masha Allah su za su zo ai su ya fin da wance ko su ya gwalgwal su wane ne za su zo an fada miki dai bakin za su abinda muke so ki je ki siyo mana kayan miya da za a musu girki to mama suka tashi Khadija ta tashi cikin sauri ko ta tafi kasuwa na dawo mama ah, Khadija hakkin dawo a ah, masha Allah to yayi Kadija sai a kokari a gyara a daura sanwa ko to mama an gama kin kina ta yi ba. muna buƙatar ruwa kin je kin kawo ana buƙatar a kika gama har da wasu abubuwan da ke iyayen naki basu ma fi yi ba kika ga ya kamata a yi dan saboda a karramawa bakin nan da za su zo a lokacin da kike cikin tafiya kike aiki nazartar da umarnin iyayenki wanda suka nema su fi ah, wannan ah, ofin <laughs> ku gane haɗarin abubuwa yadda kuke tsammanin shi ba ya wuce inda kuke tsanani kika ce ah, kawai shi kenan kin aikata laifi ai iyaye to sannan ma malaman tarbiyya cewa suka yi yaro mai tarbiyya ba shi bane wanda in aka ce masa yayi abu kaza yake yi mai tarbiyya shine wanda yake gano iyaye na na bukatun kaza in musu kafin ma su nema shine shine mai tarbiyya ke kawai babanki ko mahaifinki ta ce zami baki to ai kin san tabbas ana bukatun girki kin san ana buƙatar ruwan sha mai kyau kin san ana buƙatar gida ya zama a share gida na buƙatar kanshi gida na buƙatar a dauke wannan abun aje shi daga can a goge talabijin a goge kujeru kar a zo a ganshi kaca kaca wannan aikin kawai ki aski ta yi saboda ba sai sun ce yi ba wannan shi ne ɗa mai biyayya kin gani ai haka magabata suke abdullahi dan masud da aka tambaye shi akan ɗa na gari wani ne ya tambaye shi ya ce ni ɗa na kirki ne sai ya ce kana wa iyayenka addu'a tambaya kawai da ya masa kenan ya ba shi amsa ne da hadisin manzo Allah salama ya ce domin annabi ne ya ce awwaladin salihin yad'u lahu in kana wa iyayenka addu'a to kai mutumin girki ne in baka musu addu'a kai ba mutumin girki bane to shi kenan ku gane cewa Allah subhanahu wataala ba haka kawai bane ya gwama matsayin iyaye a cikin wannan aya dangane da tauhidin sa ubangiji ta ala ya ce kuma wala tan tanharhu bayan ufin din ya ce to har lafazin naharu a nan gurin zagi fa ake nufi oh wai ni ne kullun kawai sai ni ake sa aiki a gidan nan ya ga salatu can ba ga jummai can ga ka duka ta fada sura ya kace ke su aka raina wallahi kin zage su kar ki zagi iyayenki ko direct ko indirect da magana indirect din nan kuma ko da zagi ne da kuka yi da wata kuka yi musu ta zagi iyayen kika zagi iyayen kin zagi naki haka annabi ya faɗa kar ki zage su wala harhuma? ubangiji ya ce wa kullahuma qawlan karima ki faɗa ma iyayenki magana mai kyau magana mai dadi? ta ce ki ce insha Allah baba insha Allah mama kwantar da hankalinki mama ai kamar kin yi an kin samu an gama kawai saran ki a ai an gama kawai an wuce wurin haka ya miki ko a kara ko dai kaza maganganu masu daɗi ake so ki fada wa kullahuma qawlan karima annabi ibrahim ya zama hotanki mahaifinsa ya zo ya rika masa rashin mutunci ya ce a ragibin an ta al'ali hati ya ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wa hajurni maliya Ah, annabi ibrahim ya ce salamun alai haka ya gaya masa annabi ibrahim ya ce a ah, ni ne ma na tsaya nake binka a hankali kai ka kake bautan gumaka eh annabi ibrahim ya faɗa masa haka a'a yace salamun alayk haka yace masa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya haka ake so ki zama kin faɗi magana mai kyau ki faɗi magana mummuna wata uwa ta kira ɗanta ta sa ƙanin ɗan ya kira shi saboda ya daɗe bai zo gaishe ta ba ta matsa tana so ta gan shi kun san yadda uwa take sanda kawai sai ta ce wa ƙanin kira mun yayanka shi kuma yayin uzurori na aiki ya sa bai zo ba kawai da sai ta ba shi waya mana ya ba uwar waya tana magana da ɗan tsara ina kacewa ne ina nan mama ayyuka ne kike yawa haba to sai take so ta masa mulatsafa ta ɗan zolaye shi ta ce haba za ka manta da uwarka ni fa na shayar da kai wata tara a ciki na yanzu har za ka manta da ni cikin wasa ya ce o oh, za ki kama mun gori don kin ban nonon wata tara zan aiko miki da tirela cike da nono kabura kalimatan takhruju min afwahihim wannan kalma ce wadda bata dace ka faɗa wa uwarka mahaifiya ina fata ana fahimta saboda haka mu kiyaye Allah ce wa kullahu ma qawlan karima ku faɗa musu magana mai kyau waɗannan mutanen da kuke kallon su wanda aka ba su sunan iyaye jikinsu tsoka ne da jini mutane ne suna kuskure suna iya daidai mu rika kau da kai akan kurakuransu akwai wanda kuskurensa wallahi tsufa ne na shekaru ya tsufa dama ɗabi'a tsufa ne zai iya haka ya ce nan bai yi ba yara can ya aka kaza ba zai taɓa barin an yi ba daidai ba ya shiru akwai wanda kuma ƙila jahilci ne ilimin da da yawa yanzu muke da shi wallahi wasu a cikin yayan mu ba iyayen ba su da wannan ilimin ba su ilimin da muka yi bai kun ga ashe mun fi su ilimi ko mun fi su wayewa mun fi su exposure mun fi su kaza so sai mun kula mun musu uzuri na kalli wani karatu na malam Aminu Daura yake cewa duk wa'annan commissionerin professorship nan kowa ya kawo certificate din mahaifiyar shi na makaranta da ta yi babu yawanci ba karatu ba amma kuma kun ga sun haifar dan da yake da karatun su ashe ilimin da muke da shi da iyayenmu ba su ba bai ba da dama kuma wulakanta su ba darajar su tana nan ta cewa su iyayenmu ne ubangiji ya ce waqfid lahum janaha dhulli ana so ku shimfiɗa musu fukafukai na kaskantuwa in kina gaba ga iyayenki wallahi kamar tsuntsuna kanki kai ya tashi ki natsu ba magana ki saurari magana su ki magana da ladabi da ainihin girmamawa haka ake so ki tsaya gaban mahaifiyarki ko mahaifinki in kina magana an gane ko janaha shin shimfida musu wannan kaskantuwar a gare su min rahama na tausayi da jin kai a gare su wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira Allah ya musu rahama kamar yadda suka rene ki kina karama in kin zo duniya baki ma san me zaki ba nono nan sai da aka baki abinci sai an baki kaya sai an sa miki bacci sai an kwantar da ke baki san daɗi ba baki san eh, zaki ba baki san ɗaci ba baki san me zai fitar da kyau me zai miki amfani amma duk suna nan ba sa bacci sai kin yi ba za ki sha ba sai sun sha ba za ki ba za su sha ba sai kin sha haka ci ne ba za su ci ba sai kin ci in kina kuka hankalin su a tashe yake duk waɗannan sun miki ne fa suna fata kirayu ne suna fatan kirayu ki zama yadda kike a yanzu kin zama cikakkiyar mutum ke ko yanzu duk abin da ki wa iyayenki wallahi kina yi ne kina burin yaushe za su mutu ki huta kwarai da gaske duk wani babba da kuka yanzu yana wa iyayenka hidima yana nan yana yi ne amma yana tunanin wai yaushe wannan hikimar da nake za ta kare ne a ce yawa ga ya karshe baba ya rasu koma mata rasu huta amma san da iyaye suke miki da ce suna yi ne yaushe zaki girma ki zama mutum ki zama mai amfani a cikin al'umma haka ne bari ba ko ta yadda zai da kisa sai tsaya akan ta Sheikh bin Baz Allah ya ji kansa da rahama wata mata Sheikh bin Baz mahaifiyarsa ce mata ake Ummu Muhammad yana da wa sunan shi Muhammad ya girma Abdul eh, eh, Ibn Baz wata mata ta shigo gidanta take ce mata ya ummu muhammad wannan ya faru lokacin da bin baz ya makance aka je asibiti aka tabbatar da idansa ya makance gaba ɗaya ba zai daga gani ba kuma kuma tana son ɗanta shi abdul aziz ta kama kuka yanzu aka ta ce ya ummu muhammad ya ke kuka ta ce wallahi ina kuka ne ba dan ya makance ba ta ce kuka nake yi saboda in ya girma wa zai rika kula da shi wa zai ma wannan wannan abdul aziz din girma gashi ya makance wannan makociyar ku kalli makociya ta kwarai ki zama kina da kawayen kirki malama ta shigo ta ce mata haba ke ummu muhammad maimakon haka ki yi alwala yanzu ki roki Allah ya ainihin wato amfanar da al'umman musulmi da shi ya fi akan kina kuka waye je mai hidima wallahi ta ji shawarar ta kawai ta alwala ta roki Allah sai ga shi maimakon tana kuka wa zai kula da bimbas sai ga shi al'umma suna bin baz ya girma shi ke kula da al'ummar duniya Mai da iliminsa ko ba haka aka yi ba ko ka haka ake so so wata musiba in ta zo ba wai za a dauke ta kawai musiba bane kenan ai ta kuka wayo wayo wayo kaza kaza kaza ki yi addu'a ki roki Allah sai ga shi Allah ya amfanar da al'umma ya zama uban masu uba ya zama uban al'umma a wata kasar duniyar da ma su ba ta takawa ba yana da yaya a gurin wanda yake daukar dan yake kula da su Sheikh Abdulaziz bin Baz saboda haka ba ta biye wa zuciyarta a lokacin sai ta kuka shi kenan wa zai kula da shi ba ta addu'a kuma sai aka yi sa'a wannan mata da ta ba ta shawara daidai lokacin karɓar addu'a ne haka sai ta yi addu'a mala'iku suka amsa Allah ya karɓa addu'a sai yan masu albarka wannan aya da muka karanta aya ta 23 da ta 24 su ne da sunmu na gaba idan mun dawo a darasinmu na tafsiri na gaba za mu ji abinda abul fida zai fada a kansu abinda muka fada daidai ubangiji ta ala ya ba mu lada wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah